Massy à la console Kelvin Fowler. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ku makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na hantsi na yau laraba tara ga watan maris shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa bayan an ɗabi kwanaki da kotun koli ta bada umarni a kan tsofaffi da sabbin kudade gamayyar ƙungiyoyin marubuta kan kare haƙƙoƙin ɗan adam wato horiwa ta yi kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya ajiye aikinsa wasu kungiyoyin ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa a jamhuriyar Nijar sun kai gwamnatin ƙasar kotun ECOWAS saboda rashin mutunta ka'idojin da aka shimfiɗa kan batun safarar bakin haure. Muna kuma ɗauke da shirin na kasa da sulubin mini barma zai gabatar. Akwai kuma shirin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaben gwamnonin jihohi na wannan ƙasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan nan na Maris. Wani jami'in hukumar zaben da ya yi wannan sanarwa jiya Laraba ya alakanta ɗagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su. zaben na sabbin gwamnonin jihohi 28 daga cikin 36 a yanzu za a yi ne ranar 18 ga watan nan na maris wannan matakin zai bayar da ƙarin lokaci ta yadda za a iya sake shirya na'urorin zaben waɗanda aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa har kuma a raba su don gudanar da zaɓe na gaba a cewar mr festus okoye mai magana da yawun hukumar zaben ta ƙasa mai zaman kanta zaben gwamnonin wani bangare ne na babban zaben najeriya na wa'adin tsawon shekaru hudu ga manyan mukaman siyasa ciki har da na shugaban kasa wanda aka gudanar da zabensa a watan jiya wanda ɗan takarar jam'iyya mai mulki bola ahmed tinubu ya ci wanda kuma 'yan adawa ke kalubalantar sakamakon gabanin zaben na gwamnoni wata kotun kasar ta amince jiya laraba hukumar zaben ta sake shirya na'urar zaben na bibas ɗaya daga cikin kayan fasaha da aka yi matukar amfani da su don a ga sahihancin zaben amurka ba ta tsammanin rasha za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a ukraine a wannan shekarar abinda babbar jami'ar bangaren bayanan sirri na amurka avril haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka kenan jiya laraba ta kara da cewa rashar za ma ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana ta yi ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa rasha na ta bakinta fama da yawan mace-macen sojoji kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja ta kuma samo wani gawurtaccen wurin samo kayan yaƙi ba zai daɗa zama da wahala ta iya ci gaba da kai farmaki kamar yadda take yi yanzu. A matsayin wani bangare na auna irin barazanar da Amurka ke fuskanta a faɗin duniya, Haines ta ce da alamar shugaban Rasha Vladimir Putin ya daɗa fahimtar iyakacin abin da sojojinsa ke iya yi, don haka ya fi mai da hankali kan cimma wasu manufofin soji mafiya sauƙi zuwa yanzu. Ta ce watakila sojojin na Rasha. za su canza salo zuwa riƙewa da kuma kare yankunan ƙasar da yanzu haka ke hannunsu akasari a yankin gabashin ukraine gwamnatin netherlands jiya laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa kasashen waje saboda kare tsaron ƙasa da kuma haɗa kai da amurka wajen daƙile tura ma china fasahar na'urar chip a watan oktoba amurka ta ƙaƙaba wasu jerin takunkuma don takaita tura abubuwan hada chip zuwa china an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma yanzu bari mu je ga rahotanninmu bayan an ɗabi kwanaki da kotun koli ta ba da umarni akan tsofaffi da sabbin kuɗi ga gamayyar ƙungiyoyin marubuta kan ƙare haƙƙin ɗan adam wato huriwa ta kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya ajiye aikinsa a dalilin da ya buris da umarnin kotun kolin kan tsawaita wa'adin sauya kudin kasar horiwa ta ce har yanzu ana korafi kan karancin kuɗi da kuma yadda fadar shugaban ƙasa ta yi shuru bata ce komai a kan umarnin kotun kolin ba wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoton da ta aiko mana hakan ya faru ne a yunkurin da kungiyar horiwa take so ta gani na biyayya ga umarnin kotun koli wanda ya tsawaita wa'adin halascin amfani da kuɗin zuwa ƙarshen wannan shekara da muke ciki. A wata takarda mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar Emmanuel Onwubiko wanda aka ba manema labarai, ƙungiyar ta koka kan irin halin ko in kula da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele da shugaba Buhari suka yi wa umarnin kotun kolin inda ya ce sun gallaza wa 'yan Najeriya azaba kan rashin kuɗi. Onwubiko ya ce waɗannan manyan shugabanni guda biyu su ne suke tafiyar da ƙasar yadda suke so ba tare da tausayin halin da 'yan ƙasa suke ciki na rashi ba. Onwubiko ya ce kungiyar bata yarda da irin wannan mataki da zai sake ruguza tattalin arzikin ƙasar ba, saboda haka yana kira ga Emefiele da Buhari su sauka daga mukamansu domin sun gaza. Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya nazari ne akan muhimmancin sauya kuɗin da kuma irin alherin da zai kawo wa ƙasa idan an bi tsarin da kyau. dole dole ne a tsare-tsaren kula da irin waɗannan kuɗaɗe sai a gane cewa tattalin arzikin ƙasan kuma yawan kuɗi nawa yake bukata domin a daidaita farashi a cikin kasan wanda aikin babban banki ne ya yi wannan sannan kuma kowane ɗan ƙasa shi ma yana da nasu gudunmawan da zai bayar domin ci gaban tattalin arzikin ƙasa na wurin kula da kuɗaɗen da aka buga a ƙasan domin duk kuɗin da aka buga a ƙasan wanda ɗan kasan ya ci karo da su to ba fa kuɗinsa ba ne a'a wani kuɗi ne da aka ba shi na biyan wasu buƙatuwa da ya yi ma tattalin arzikin ƙasan ake biyansa wanda shi ma wajibi ya kai waɗannan kuɗaɗe inda za su daɗa taimaka ma wasu su ma su biya bukatunsu. Amma wata 'yar kasuwa mai shagon gyarawa mata gashi a Abuja, Nkechi Okoli, ta ce wannan mataki a daidai wannan lokaci bai mata daɗi ba. Gaskiya ce amana mu, don gashi yanzu a gama canja kudin nan komin da mu biya za cire mana kudi a banki. In mu yi transfer za cire, mu je POS za cire. Duka don dan nan kudin da muna samu an karba mana duka a banki. Kuma yanzu kuma ku dawo saboda Allah ku dawo kuma ku ce a dawo da tsohon kudin ya kuna mana haka gwamnati dala ku yi hankuri ku ji tausayin tallaka garin nan ku ji tausayin mu daya cikin ƴaƴan kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta kafa domin ta duba tsarin sauyin kuɗin hafiz kawu ya ba da shawara cewa hanya ɗaya ce babban bankin najeriya zai ɗauka da zai kawo wa mutane sauki a yanzu shawara ita kanta babban banki ai in kun ce kun kawo 200 500 me zai hana ai har yanzu naira 150 ba a daina amfani da ta kuma making ɗinta available ta zama cewa ta wadata talaka ba zai kuka ba in a ce akwai naira hamsin hamsin akwai naira ɗari ɗari ba wanda zai yi kuka in ta wadata saboda yanzu wani in ka bashi zai je ya biya bukatarsa da wannan ba zai yi tunanin cewa sai ya ga ɗari biyar ko dubu ɗaya ba saboda haka kira da muke mu dan al'umma muke kuma dan ƙasar ta ci gaba muke yau in ƙasa ta lalace dukkan mu ta shafe mu. Ƙungiyar ta ce maza maza a ɗauki mataki na soke dukkanin tsare-tsaren da wannan gwamnati ta kawo domin ta riga ta yi wa kasar illa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare da sashen Hausa da murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. To baba wata fashewar da ta auku jiya laraba a gabashin kasar Siriya ta hallaka mutane akalla uku bisa ga wani rahoto wata ƙungiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe ta ce watakila wani harin jirgi mara matuƙi wanda aka auna kan mayakan da ke samun goyon bayan iran ne ya haddasa fashewar babu wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin kuma babu cikakkun rahotanni kan abubuwan da suka faru wata ƙungiyar saka ido kan batutuwan yaƙi wadda ke burtaniya mai suna kungiyar saka ido kan haƙƙin bil'adama a siriya ta ce mutane hudu sun mutu bayan da wani hari ya rutsa da wani gini mai ɗauke da wasu mayaka masu samun goyon bayan iran a lardin da elzor sannan kuma wasu mutane takwas sun jikata wata kungiyar fafutuka a yankin mai suna dayar zor 24 ta bayyana cewa an yi amfani da ginin a matsayin wurin saukar dogarawan juyin juya halin iran waɗanda muhimman abokan hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ne. A ƙarshe, Majalisar Wakilan Ƙasar Somaliya jiya Laraba ta amince da wata sabuwar doka ta yaƙi da ta'addanci wadda aka kafa da zammar samar da hurumin doka ga cibiyoyin gwamnati ta yadda za su daɗa iya yaƙa da kuma kawar da ta'addanci a Siriya. Mambobin Majalisar Dokokin sun amince da ƙudurin ya zama doka. da ƙuri'u 133 akasin uku inda bakwai kuma suka ƙaurace da safiyar jiya laraba bayan an shafe makonni ana tafka muhawara kan wannan abin da shugaban sashen bayanan sirri na somaliya mahad muhammad salat ya kira muhimmiyar doka wadda za ta mai da wannan ƙasa ta kuryar afirka marar haɗari wannan doka na da muhimmanci ga yakin da muke yi da ta'addanci kuma ta zo ne a daidai lokacin da muke matuƙar buƙatar ta don sauke nauyin da ya rataya a wuyanmu a ƙasar na daƙile ayyukan ta'addanci da kuma kawar da ta'addancin a cewar salat. da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kungiyoyin agaji na kasashen mali niger da najeriya da kuma gamayyar kungiyoyin farin hula a niger sun yi karar gwamnatin kasar niger a kotun Ekowa da ke abuja tarayyar najeriya bisa rashin mutunta ka'idoji da aka a kan batun safaran bakin haure kungiyoyin sun zargi gwamnatin Nijar ne da amsan makudan kudade daga kungiyar tarayyar turai ba tare da sanya su ta hanyar da ta dace. kuma waɗanda suka yi watsi da sana'ar safarar bakin hauren ba su amfana da komai ba kuma sun buƙaci kotu ta dubi dokar hana zirga-zirgar mutanen afirka ta yamma da gwamnatin niger ta kirkiro a shekarar 2015 ga dai hamid mahmud da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana ƙungiyoyin da sun haɗa da alarm for sahara a niger da ƙungiyar ame ta ƙasar mali da kuma gamayyar lauyoyin tarayyar najeriya da kuma ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙasar italiya cewa da asje su ne suka shigar da karar gwamnatin Nijar a kotun ECOWAS da ke birnin Abuja tarayyar Najeriya bisa zargin gwamnatin Nijar kin da rashin mutunta ka'idodin da aka tsida kan batun safarar bakin haure musamman ma nema ga kotun ta diba wata doka mai lamba 36 wacce gwamnatin Nijar ta kirkiro da ita a shekara 2015 na hana safarar bakin haure daga kasar Nijar zuwa Turai kungiyoyin dai na zargin gwamnatin Nijar da karban makudan kuɗaɗe daga kungiyar tarayyar Turai da zumar tallafa waɗanda suka yi watsi da sana'ar safarar bakin hauran to sai dai ba su amfana da komi ba shehu aziz shugaban kungiyar alam for sahara wanda suna cikin kungiyoyin da suka shigar da kara a gaban kotun ecowas a birnin abuja ya yi karin haske wasu kungiyoyi na niger da mali da nigeria da kasar turai suka kai wajen koti na ecowas da ke abuja nigeria basa kukan cewa kasar niger ya kamata ta kawo eh, gyaran huska ga dokan nan mai lamba 36 ta watan nuwamba 2015 musamman ma akwai wasu makudan kuɗi da ake zuba ma ƙasar da tal gwada kuzari wajen rantare bakin haure su turara zuwa nahiyar turai an zuba makudan kuɗaɗe ne mai eh, makudan kuɗa ka bada a euro shine ake ce ma fan to lalle da aka same su mafi yawan su an yi wasu ayyuka da da su kwalliya ta biya kudin sabulu ba su inda aka ce kudin nan da su aka bada su ba su ga komai ba a cikin wannan al'amari wannan dai ya haifar da tambayoyi na tasirin shige da ficen afirka ta yamma da suka amince a yi zirga-zirga a cikin kasashen to sai dai haka bata cimma ruwa ba don kuwa matafiya na samun tarnaki a nijar saboda dokar hana bakin haure bi ta kasar da zumar zuwa turai ibrahim muktar lauya a tarayyar najeriya kuma yana daga cikin lauyoyin da suka shigar da karar gwamnatin nijar yarjejeniya da ita kasar nijar ta rattaba hannu a kanta ta kasashen afirka ta yamma ta shekarar 1979 wadda ta ba wa dukkan wani dan kasar afirka ta yamma dama ya shiga kowace kasa matukar yana da takardu a waɗanda za su ba shi damar shiga hakan don haka ba dalilin da zai sa ka zo ka ce mutumin da yake dan kasar kasar afirka ta yamma ne ba zai wuce ba daga wani guri ko da dai a gadas din ne domin baka da tabbacin cewa wai idan ya tafi din zai wuce zuwa kasar turai ne kuma bayan ma wannan a ka'idoji na dokoki na kasa da kasa kowane dan adam ko daga ina yake yana da haƙƙin ya bar kasarsa ya tafi wata kasa nijar ba kasar turai ba ce ba da za ta ce ba za a wuce a tafi libya ba ko ba za a wuce a tafi kasar turai ba mutanen nan zuwa suka yi kawai su wuce ba wai zuwa suka yi su zauna ba to sai dai kawo yanzu gwamnatin nijar ba ta ce komai kan wannan batun a kowace shekara dai ana samun dubbai afirka ta yamma da ke jefa rayuwarsa a cikin hatsari da ke ratsawa kasar nijar da zumar zuwa turai don samun ingantacciyar rayuwa nijar dai na daga cikin barauniyar hanyar da matasa afirka ke bi don zuwa turai hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud da wannan rahoton kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan ga Sulaiman Muni Barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaimu Muni Barma. a ci gaba da bin diddigin yadda nakasassu suka gudanar da zaben da ya gabata a tarayyar najeriya yau mun sauka a jihar jigawa don jin abin da masu bukata ta musamman ke cewa bayan da hukumar inec ta fitar da sakamakon zaben na 25 ga watan fabrairu Ƙungiyoyin nakasassu a jihar ta Jigawa sun nuna gamsuwa da yadda aka ba su damar kada ƙuri'a daidai da tsarin da aka shimfiɗa a can farko. Malam Ibrahim Isa wanda aka fi sani da Ibrahim Yaro garkuwan Hadejiya na daga cikin shugabannin guragun jihar Jigawa. Sai mu Allah godiya kamar yadda muka yi addu'a har kullum dama Allah Ubangiji ka yi mana zaɓi na alkhairi ba zaɓin da muke so ba. To sai mu bar wa Allah sa makaddara hakan shi ya fi alkhairi kuma mu yi addu'a akan cewa addu'ar mu ta karɓo. kuma dangane da sakamakon zaɓe na kira ga al'ummar najeriya da a sa haƙuri a wakala a kan ikon ubangiji ne ya tabbata kuma mu bar wa allah ikonsa mu zauna lafiya don zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki duk wani mai bukata sai ita gaba tunda akwai lokaci da haka na kira ga 'yan hamayya na sauran jam'iyyu daban-daban da a sa haƙuri a ci gaba da addu'a Allah yana cewa akwai abin da kake ganin kai mafi alkhairi ne a gare ka kuma ba alkhairi bane akwai abin da ke ganin kuma sharri ne a gare ka kuma sai zama alkhairi alhamdulillah dangane da zabi kuma al'ummar mu ta masu bukata ta musamman mun samu hutuwa zaɓe kwarai da gaske don wannan ya sa ma ta zagawa daga kan akwatuna zuwa mazaɓu ke ɗan kekewa kusan area ta dai haka don tabbatar da masu bukata musamman din sun fito kuma in sun fito a cikin wane yanayi suka samu kansu saboda zai iya yi wa su wasu security ko kuma wani malamin zaben ah, ba su fahimci cewa masu bukata musamman muna da wata alfarma a wannan guri mu je mu zaɓe ba tare da bin layi ba to duk mukan bi mu faɗakar idan mun ga bukata ta musamman ya fito bai fahimci hakan ba mukan je mu kira security mu tabbatar masa da wannan dokar ta cewa shi fa bai bukata musamman ba abdullahi kuma cikin nasarar ubangiji zaka ga an ja shi an kai shi ya je ya kada kuri'a sai a fito to alhamdulillah mun gode Allah shugabannin zabe su ma sun tabbatar mana da wannan doka ta tabbata kuma alhamdulillah mun gode ubangiji zaben gwamnoni da suke zuwa su ma insha Allah muna addu'a kuma za mu yi addu'a kamar yadda muka yi addu'a a baya Allah ya tabbatar mana da alkhairi muna kira-kiraye ga mutanenmu su fito kamar yadda suka fito a wannan koma a ɗara haka fitowar. To bayan ayyana sakamako masu bukata ta musamman na fatan samun sauyi daga sabbin shugabanni. Da kan shugaban ƙasa zuwa gwamnan sanatas 'yan majalisu na tarayya da na jiha. abin da muke so su duba Allah su duba Allah su duba annabi a yi mana tsari a yi mana wani tsari na dindindin wanda masu bukata na musamman za su rinka amfana kai tsaye mata da ya bar hannu hannu hannu ba abubuwan da muke da bukata a gwamnatin tarayya da tijohi suna da yawa amma a takaice dai shine kamar wannan buwar da aka kirkiro mana na wato ma'aikata ce ta masu bukata ta musamman wanda mu muke da shugabanci a ma'aikatar da ma'aikatanmu da al'amuran da ya shafe mu domin hausa sun ce mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo to muna so wannan eh, tsari a tabbatar mana da shi kamar yadda ya ɗauko daga sama ya zo har ƙasa jihohi da suka sa hannu yadda aka tabbatar da shi to kuma a ƙaddamar ya fara aiki mu wannan shi ne kiran mu farko don masu bukata musamman musan an fara ba mu haƙi daga cikin haƙoƙinmu da shugabanni ya kamata su ba mu domin yanzu halal hakika in ka duba a sauran kasashen da suka ci gaba tsarin masu bukata ta musamman tun yayi nisa za ga masu bukata ta musamman su suna cikin yanayi da walwala da jin daɗi wanda yake an musu tsari mai kyau wanda duk inda ya gansu za ga mai bukata ta musamman a nan kasashe ba ma wasu nesa ba za ga ya fi karfin ya je daga hannu ice a bashi saboda allah fi sabilillahi yana da tsari mai kyau tun daga sama har ƙasa wanda yana cikin wani wajen daɗi wannan abin sha'awa ne wasu wancan ƙasashen da suke da wancan tsarin wallahi ba fun arziki suka yi ba da haka muna kira daga gwamnatin najeriya da ta duba mu ta tabbatar mana da dukkanin tsare-tsarenmu da muka rubuta muka kai mata tabbatar an sa musu hannu kuma an kaddamar da su kuma an tabbatar da su kuma sun fara aiki nan take wannan shine babban kiranmu ga sabbin shugabanni na najeriya Masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin garkuwar guragun haɗeja Ibrahim Isa wanda aka fi sani da sunan Ibrahim Yaro ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. da Sulaimu Muni Barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu ko ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine A wurin bukin cika shekaru 66 na samun 'yancin Ghana za mu fi karfin ƙalubale daban-daban da tattalin arziki muke fuskanta shugaban kasa ya bai wa al'umman ƙasar tabbaci. Jaridar ta nuna cewar shugaba na nadu dan kwakufa ado ya yi kira ga ɗiyan Ghana da su ƙara yin hankuri da irin malubale da muke fuskanta na tattalin arziki tunda zai yi amfani da sauran wa'adinsa domin maido da tattalin arzikin kasar akan turbar da ya dace ya nuna cewar halin da muke ciki na matsalolin tattalin arziki a dalilin wasu kalubaloli ne daban-daban da suka fuskanci duniya ga baki daya har ma kamanyan kasashe masu karfin tattalin arziki abin ya sha da su sai kuma jaridar da chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin abin da ya sa na ƙauracewa wa bukin a aho muhammad ne ke faɗin haka kuma jaridar ta chronicle ce ta ruwaito makarantu tsohon shugaban kasa john mahama ya bayyana cewa ya yanke shawarar janyewa daga bukin Indipanda ne saboda jam'iyyar ke mulki new patriotic party ta mai da wannan bukin na siyasa ya ce ba zai yarda in kasance a cikin wannan buki na jam'iyya ba wato bukin Indipanda dai lokaci ne na buki na samun 'yanci da ake yi a independence square kuma kowa na zuwa yau ana kwasan magoya bayan jam'iyyar biyar ne da tutotin jam'iyyan suna sanye da tishasin din jam'iyyan ba zan yadda in shiga cikin wannan abin da ake wadda babu kai ba shi da mafari ba in ji john dramani mahamma ita kuma ban jaridar kasar ghana da daily graphic wannan labarin tarwaito an gano soja da aka kashe a shaiman sharif umaru dan shekara 21 da haihuwa babban jaridar ta ta ruwaito cewar wannan soja wadda ake zargin wasu gungun mutane ne sun ka kashe shi a shaman taifa a ranar asabar da ta gabata an gano shi a matsayin wato sharif umaru ne mai shekaru 21 mamba ne na makaɗa na sojojin ghana kenan kuma mai kura busa ne da suke da matsuguni a sinyani cikin jihar bono ya iso nan kira ne domin yin wani kwas na sojoji tun a makonni uku da sun ka gabata da'iman a duk ranar juma'a yakan kai wa iyayensa ziyara a ashaiman ran juma'ar da ta gabata ne wato na cikon uku da zai kai wa iyayen ziyara ya gamu da ajalinsa yayin da wani gungun matasa sun ka tsare shi suka kashe shi da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaben gwamnonin jihohi na wannan ƙasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan nan na Maris. Wani jami'in hukumar zaben da ya yi wannan sanarwa jiya Laraba ya alakanta ɗagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su. zaben na sabbin gwamnonin jihohi 28 daga cikin 36 a yanzu za a yi ne ranar 18 ga watan nan na maris wannan matakin zai bayar da ƙarin lokaci ta yadda za a iya sake shirya na'urorin zaben waɗanda aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa amurka ba ta tsammanin rasha za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a ukraine a wannan shekarar abinda babbar jami'ar bangaren bayanan sirri na amurka avril haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka kenan jiya laraba ta kara da cewa rashar za ma ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana ta yi gwamnatin netherlands jiya laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje saboda kare tsaron ƙasa da kuma haɗa kai da amurka wajen daƙile tura ma china fasahar na'urar chip a watan oktoba amurka ta ƙaƙaba wasu jerin takunkuma don taƙaita tura abubuwan haɗa chip zuwa china to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hansin mr karl baba ya ku makeri ne nake muku fatan alheri wassalamu